To daga ƙarshe dai matar Abdulmalik ta bayyana yadda mijinta ya sace Hanifa ya kuma kashe ta. A ci gaba da sauraron ƙarar sace ƙaramar yarinyar Hanifa Abubakar da yin garkuwa da ita da kuma kashe ta wanda aka yi a jiya Alhamis. Ƙarƙashin mai shara'a Usman na Abba, matar wanda ake zargin dai wato Abdulmalik ta bayyana yadda al'amarin ya kasance. Baby girl, you know say A cewar matar Abdulmalik din mai suna Jamila Muhammad Sani wadda take zaune a unguwar Tirin Murtala a jihar Kano. Ta ce ya kawo mata ajiyar yarinyar ne kuma ya ce mata 'yar malamar makarantarsa ce wato makarantar Noble Kids wadda take a karamar hukumar Nasarawa a jihar Kano, Najeriya. Abdulmalik din ya ci gaba da cewa mahaifiyar yarinyar ta samu aiki ne a kasar Saudiya amma yanzu za ta je Abuja ta sa hannu akan wata takarda in ji matar Abdulmalik din. Baby na anytime when I see her daga nan kuma sai matar abdulmalik ne ta tambaye shi cewa to ina kayan da yarinyar za ta saka sai ya ce mata ai kwana ɗaya kacal mahaifiyata ta za ta yi ta dawo don haka ba ta haɗu yarinyar da wani kaya da za ta saka ba to bayan yarinyar ta yi kwana ɗayan kamar yadda ya faɗa sai ta sake tambayar sa shin mahaifiyar yarinyar ta dawo ne Baby girl, you know say now you are the wait for sai abdulmalik din ya ce wa matar tasa eh sun taho daga abuja domin ko sun yi waya da ita amma ta ce masa sun tsaya a kaduna motar ta lalace a cewar matar abdulmalik din haka dai ita zukala mata ƙarya idan ta bullo ta sai ya bulle ta can daga ƙarshe da ya ta dame shi da tambaya sai ya ɗauki yarinyar daga gidan amma tun daga nan bata san inda ya kai yarinyar ba kuma bata san halin da ake ciki ba sannan bata san wace ce yarinyar ba kuma bata san me yake shirin yi akan yarinyar ba masoya su kalla kashe zaɓin raina To kasancewar labarin batan Hanifa ya karaɗe ko'ina a kafafen sadarwa, shi yasa a kotun aka yi matar Abdulmalik ɗin tambaya, shin bata ji sanarwa akan batan yarinyar ba? Da ni da ke warantin, baby sai ki guessing. sai ta bada amsa da cewa gaskiya ko sau ɗaya bata ji wata sanarwa akan batan Hanifa ba duk da cewa tana yawan sauraron rediyo amma kuma ba kullum ba a cewarta. ta. matar ta abdul malik dai ta tabbatar da cewa tabbas ya kawo yarinyar ya ajiye mata a gida na wasu 'yan kwanaki daga bisani kuma ya ɗauke yarinyar bata kuma san inda ya kai ta ba matar abdulmalik ɗin ne ta zo kotun aji alhamis ɗauke da goyon jaririya a bayanta sannan tana daga cikin shaidu uku da aka gabatar a gaban kotun abdulmalik da da matarsa jamila sun kai shekara shida da yin aure amma ta ce tun da suke bai taba kawo mata ajiyar yarinya haka ba sai a wannan karan Baki, sai ki shopping.